ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau biyu ga watan Ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau 28 ga watan biyar shekara ta 2017 a rana ce da za mu ɗora karatu wanda muke na makarantar tafsiri a wannan masallaci na sahaba da ke kundila a dukkan azumi yau za mu yi karatu na biyu a cikin suratul bakara a jiya mun tsaya kan aya ta 146 a yau za mu ɗora kan aya Ka ɗaya afwan hayata da arba'in shida yau za mu ɗora kan hayata ɗari biyu da arba'in da Allah ya ce. Abudu billahi na shaitanir rajim, bisimillahir وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم نعم آه وانا آية كافين تجي من فارو فارو كوان كسا da fata yan uwa ba su manta ba inda Allah ya ce alam ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين wannan shine farkon kissa muka ce samare ɗin kissa ne wato khulasa ne nata yanzu ne za mu ji tafsili wanda suka zo jiya mun ji fassarar wannan ayar ba sai mun maimaita ba wa qala lahum nabiyuhum annabin su yace da su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika hakika Allah ya aika ko ya tayar maku da ɗaluta a matsayin sarki ko kwamanda ko jagora ƙalu sai suka ce ana ya kunu lahul mulku alaina ta yaya ɗaluta zai zama shugaba sarki a kanmu ta yaya wa nahnu a haƙƙo bil mulki min mu ne muka fi cancanta mu zama masu mulki a kansa Wani yi satan min almal ba ba shi yalwa ta dukiya ba ƙala inna Allah astafahu alaikum Allah yake cewa lallai Allah ya zaɓe shi sai shi annabin wannan zamanin nasu ya ce inna Allah astafahu alaikum ai Allah ya riga ya zaɓe shi a kanku wa hu baslatan fil ilmi wal jism kuma ya ƙare shi da yalwa ta ilimi sannan da yalwa ta lafiya ta jiki waɗannan abubuwa da su ake mulki wallahu yu'ti mulkahu man yasha lalle Allah yana ba da mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim lalle Allah ma abucin yalwa ne mai falala sannan kuma abucin ilimi shi yake sanin inda zai aje mulkin sa inda zai ba da sarautar sa to wannan baya in ba manta ba su suka nemi dai a tura masu shugaba a can ayar baya jiya ko qalu li nabiyyin lahum bu'ath lana malikan suka ce ma annabin su ka saman mana da shugaba malikan kaga sarki kenan ba su ce wane ba kowa na kowa ne kaga tun a waccan abin da suka nema kowa aka tura masu ai kenan ko domin sun ce ka tayar mana mun ji asalin magana ce cewa su wani isra'ila na wannan zamanin sun ta abubuwa na barna ba daidai ba wannan yasa aka sami wasu al'umma suka yi fata-fata da su har da wani akwatu da suke takama da shi ya zama sun kwace shi wannan ya buwaye su ya dame su suka nemi sarki wannan wato ainihin annabin zamaninsu ya roƙi Allah ya tayar masu da wani shugaba da zai masu jagoranci su yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah kuma su dawo da su an gane da kyau to wannan abin da suka nema tun lokacin sai da shi wannan wato wannan annabin nasu ya ce ala hala asaitum in kutiba alaikum alqitalu allah tuqatilu shin kuna da tabbas idan har aka rubuta maku jihadi da yaƙi Shan kuna jin za ku yi ba za ku ƙi ba za ku jihadin sai suka ce ƙaluwa wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me ke gare mu ba za mu yaƙi ba don Allah don ɗaukar kalmar Allah me yasa ba za mu yi ba har ma suka ƙara da wani dalilin suka ce wa qad ukhrijna min diyarina ai an fitar da mu daga gidaddajin mu an an mana ba daidai ba sannan wa ina, an raba mu da 'ya'yanmu wannan dalilai ai ko dan su ma yaƙi da mu dawo da martaban mu kuna ganewa da kyau to shine Allah ya sai kamar an gama ma kisa sai ya ce falan ma kutiba alaihimul qitalu tawallau yayin da aka wajabta musu yakin sai suka juya baya to nan tafsili ne na juya bayan ake mana bayani farko sai suka fara tawaye suka ce wanda aka tura masa suka ce yaya kuma zai zama shugaba a kanmu abinda da ka nema aka baka ba sai kai godiya ba da sai suka fara abin da ba a so ɗabi'a dai ta bani isra'ila da kuma yadda al'amari yake har yau wanda duk Allah bai mai gamdakatar ba in an ce ya yi sai ya ce don me yasa shi kaza da kaza kuna ganewa sai suka ce a wannan lokaci wa ƙala lahum nabiyuhum annabinsu wanda ba a gaya mana sunansa ba malaman tafsiri ibn kasir ya kawo sunaye da yawa wani wannan suka ce shine yusha wanda yusha ma a tarihi ya zo ne zamanin annabi Musa su kuwa waɗannan sun zo ne bayan annabi Musa kamar da jiya muka ji ko wasu suka ce sunan shi Shamuel wasu suka ce Shamu'un haka dai to duk malamai dai suka ce wannan Isra'iliya ne mu bar shi a kulle a rufe yadda Allah ya ce annabi yayi shiru ko mu ja mu baki mu shiru tunda annabawan nan wasu an ba mu labarin su da sunan su kuma ba a ba mu ba an gane da kyau wannan annabin nasu ya ce da su inna Allah ba ba'atha lakum ta malika hakika Allah ya aika maku ko ya taya maku da sarki ko ka kira shi kwamanda zai zama jagora a gare ku wanda da shi zai wuce gaba ku yakin da kuka nema za ku yi kun gane da kyau sai suka ce kalu Allah ya kunu lahul mulku alaina ta kuma zai zama sarki a kanmu shugaba a kan mu hasada za ta zo kinan ko wa nahnu ahaqqu bil mulki min mu muka fi cancanta mu zama masu mulki a kansa malaman tafsiri sun kama ganganu suka ce shi ya fito ne daga gidan binyamin kuma ba gidan ne aka wato ake samun annabta ba gidan da ya shafi bangaren dawu da suleiman da kuma bangaren ɗaya bangaren wato bangaren yahuza na aka fi samun annabta sai an shi da aka ta da shi sarki ya zama ba daga nan ba to amma dai malaman tafsiri sun ce duk wannan tafsilat ba nasi ba aya ba hadisi kawai dai ka bar shi cewa sun ja sun ce ta ya zai zama sarki a kansu an fahimta da kyau sai suke cewa nahnu haqqu bil mulki min mu muka fi cancanta mu zama masu mulki a kansa masu sarauta ba shi ba sai suke ta'alilin magana su suka ce wa lam yuta satin min al ba ba shi yalwa ta dukiya ba saboda a fahimtar su sai da dukiya ke iya tafi da mulki ko to shi bai da yalwa ta dukiya malaman tafsiri suka ce shi ainihin ba duku ne Ko suka ce makiyayi ne ba wai mai tarin dukiya ba ne suka ce ba a ba shi dukiya ba saboda haka wannan kaga kamar ja ne rashin miƙa wuya ne ko kala sai annabin wannan zamani nasu ya ce a'a ai Allah ya riga ya zartai, inna Allah astafahu alaikum Allah ya riga ya zaɓe shi akan ku abin da ya kamata ku sallama ku bi wa zadahu baslatan fil ilmi wal jism Allah ya ƙare shi ya yalwace shi wato da ilimi sannan da kuma lafiya ta jiki waɗannan abubuwa in son samu ne shugaba ya zama yana da su lafiya da kuma ilimi domin tafi da mulki sai da ƙoshin lafiya sannan kuma tafi da mulki sai da ilimi musamman ma na tafi da mulki ɗin an fahimta da kyau wannan sai Allah ya ce ya kare shi da waɗannan abubuwa mutum da ya ba shi su kuwa ta ga abin da ya kamata su yi biyayya su bi shi ba kuma su ja da shi ba an fahimta da kyau waɗannan abubuwa da Allah ya ba shi saboda haka sai Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha lalle Allah shike bada mulkin sa ga wanda ya so kaga nan mashi'a ta ubangiji shike bada mulki ga wanda ya so wannan magana gata yau sama da shekara 1400 da ɗari da wani abu har yau har gobe haka al'amarin yake Allah shi shike bada mulki ga wanda ya so yasa sai ka ga har yau wani yayi yayi ya zama shugaba kuma bai zama ba mulki wanda yake Allah shi ke ba da shi mulki na yanzu da mutum shi zai fasta shi zai shi ya rijista shi za shi ya kamfen ya komai to ko shi ma sai Allah ya so in bai so ba sai kaita nema ba za a samu ba to wanda kuma ya ba ɗin ta yi wasu ce don me yasa shi zai zama shugaba to sai ku haƙura wani abu ne daga Allah shi an bashi nan a jarabta shi ko kuma an sa shi ya zama shugaba a gare ku dan a ta ku kuma an fahimta da kyau Allah shine ke bada mulkin sa inda ya so wallahu wasi'un alim Allah ma abucin wato yalwa ne na falalarsa yayi ta ga wanda ya so sannan kuma ma abucin ilimi ne shi ya san inda zai aje mulkin sa shi ya san inda yake aje falalarsa to shi mulki yan uwa ko kuma jagoranci yana buƙatar wato ainihin kullum a sami gwarzo tsaye yana bukata a sami jarumi yana bukatar ma a karance shi musamman abin da ya shafi yaki aga a nan wurin sun ce a ba su shugaban da zai jagorance su je su yaki ko aka ba su sai aka faɗa mana siffofinsa ashe ta ga har yau har gobe sha'ani na mulki ko sha'ani na yaƙi sha'ani na aikin soja to yana buƙatar a ce akwai mai akwai yanayi na cancanta kar a sa wanda ba zai iya ba a ce shine a wannan kujera kar a sa wanda bai dace ba bai da ƙoshin lafiya a ce shine zai yi shi yasa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga wasu habbai sun shahara ta bangaren yaƙi wasu sun shahara ta bangaren kasuwa wasu sun shahara ta bangaren ilimi haddace hadisi haddace ayoyi ko kowa inda ya iya din nan sai a bar shi a nan dan ya amfani da al'umma kada ɗauki wannan a kai shi can wancan a kai shi can yau harkoki da suke da faɗi na rayuwar duniya ka ce ɓangaren noma ɓangaren kiwo ɓangaren sana'o'i ɓangaren a ɗauki manomi a kai shi inda bai dace ba ko a ɗauko wanda bai dace ba a sa shi harkar noma musamman irin noma na zamani na yau wanda yake da wasu dabaru nashi ko noma irin na da za ka ga manoma sun san ƙasa wannan ƙasa an shuka mata kaza za ta yi in an shuka kaza zai bushe wurin ƙasar ba ta da kyau duk suna tantance manoma mu irin na da balle na yanzu da suke karanta al'amarin duk irin waɗannan abubuwa na cewa a sa wanda ya cancanta a wuri wannan daidai ne tsari ne na shari'a musulunci shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam a yaƙi na mota kun san shine yaƙin da musulmi suka ji jiki aka kashe musulmi da yawan gaske yaƙi ne da shine Khalid ibn Walid sunan shi ya fara fitowa har ya shahara wanda ba wai nasara aka ci shi a asalin yaƙin ba a yaƙin mota yaƙi ne da aka sha wahala wanda in ba ta ba kamar da ya zo cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam ya naɗa ainihin wato zaid bin harisa sadda za a tafi ya ce tankan a tafi ya naɗa kwamandoji guda uku ya ce ga zairu bin harisa nan shine kwamanda idan an je an gumur ba shi to ku da ainihin jafar bin abi ɗalib kenan bayan shi na uku shine ku da ainihin wato na ukunsu shine ya ce a naɗa abdullahi bin rawaha ga uku kenan ya ce in babu su to ku sami kuma wanda kuka ga ya dace kusa haka aka tafi yaƙi na muta yaƙi ne da ƙasashe na rum wannan lokacin suna da ƙarfi da fawa da dabaru na yaƙi wanda musulmi ba san su ba saboda haka da aka je aka yi ta gumurzu a wannan lokaci babu kyamara irin ta yau babu bidiyo irin na yau da za a haska maka ga kaza can yana faruwa kana nan ana nuna maka amma haka lokacin aka yi annabi bidiyon yakin mota nabi na madina ya rika gaya masu habai ga can ana gumurzo ga ainihin tuta can a hannun shi wato babban kwamanda na farko shine zai bin harisa amma ayya tutar nan ga ta can ta faɗi mana an kashe shi kenan ya yi shahada amma bayan shi jafar ya ɗauki wannan tuta ya ɗaga ta shi ma ana nan annabi ya ce masahabai ayya shi ma tuta ta faɗi hannunsa amma ga kwamanda na uku can shine wa abdullahi bin rawaha ya cafe ta ya ɗaga ana nan annabi ya gaya masahabai shi ma ayya tuta ta faɗi daga hannunsa annabi zuwa can jimawa ya ce masahabai babban takobi daga cikin takobin ubangiji ya ɗauke ta shine Khalid ibn al-Walid akhadha sayfu min sufillah Khalid ibn al-Walid yace ya ɗauki tuta ya ɗaga ta a wannan lokaci Khalid ya daga ya kururuwa irin ta yaki. sahabbai suka dawo suka taru gindinsa ya hanga ya ga rundunar yaki ta rumawa a lokacin in tsaya za a yaƙi za a gama da sahabbai ya dabarun da duk yayi ya yi dabaru irin na yaƙi da makida daga nan ba a ƙara kashe soja ko ɗaya ba sai da ya dawo da su madina domin a zo a sake shiri a san yadda za a koma haka aka yi ya dawo da su bayan na aka aika usama ɗan zai ya sake jagoranci na yaƙi kuma aka je aka ci nasara to nan abin da nake so mu fahimta kun ga kowane abu ana aje shi a ma'ajinsa in aka ce ga wanda ya iya to a yi haƙuri kada siyasa ta shigo kada son zuciya ya shigo kan magana area da dangi ya shigo sai a sa wanda ya cancanta ya rike wannan kujerar domin a sami ci gaba amma yau irin yadda muke tafiya a najeriya yana da wahala mu ci gaba domin za a ɗau kujera a ɗora ma wani dan a'a shi dan area kaza ne ko dan shi na kusa da wane ne ko dan shi kaza kaza shi ko bai iya ba bai cancanta ba ya je ya taɓarna komai ya kasa tafiya saboda shi kadai a biya masa bukatarsa to kaga a harka ta musulunci ba haka ake ba shi yasa a nan suka roƙi a tura masu da sarki aka tura masu da wanda ya cancanta ba su wanda suke so ba shine ɗaluta Allah ya bashi ilimi da ilimi ake abubuwa 'yan uwa shi yasa muke kira ga matasanmu da daɗi ba daɗi da yadda najeriya take matasa za su ci jarabawa sun cancanci su tafi university amma ba gurbin wasu daga nan za su yi fushi su ce sun watsar da karatun wasu ce a'a sun gama university ba aiki sun watsa ba za su ci gaba wannan duk ba daidai ba ne duk yadda ake kai karatu takardar taka ka aje kila lokacin amfanin ta yana zuwa ya fi a ce a kai ba za ka yi karatu ba don ba za ka sami aiki ba ko ko ba za ka sami da za ka yi ka kukuta da yadda za a yi ka kukuta ko masu kuɗin mu su ji tsoron Allah a Najeriya gwamnatocin mu su ji tsoron Allah su sani a bangare na university a ƙasan nan yadda muka tabbatar secondary school da primary gwamnati ba sa iya ɗaukan dukkan ɗalibai a firamare yau na gwamnati public school haka nan a secondary, sai da mutane suka bubuɗe firamare private da secondary sannan ake iya samun guraben karatu wala haka ya kamata university su zama duk wata haya institute haka ya kamata ta zama a ƙasan nan inda muna so 'ya'yan su yi karatu na digiri da abin da ya sama da digiri domin ya za a zo a ce wata university da za ta ɗau ɗalibi bai fi dubu goma ba in ma ta ɗau dubu goma ɗin amma za ta sai da scratch card na wajen dubu nawa dubu ɗari ko dubu sittin kaga wannan yaudara ce ɗalibai dubu goma za ta ɗauka iya bekan ɗinta kenan amma ta sai da wannan scratch card saboda neman kuɗi kawai sauran waɗannan dubu ka ɗauka ma dubu sittin suka yi to dubu hamsin ina za su je a cikin su kaddara wasu ba su ci ba ka ɗauka rabi ko ka ce dubu talatin to dubu ashirin ina za su je su karatun ina yana ba su yi take to da masu kuɗin sun fito da kuɗin sai haɗin gwiwa su daina damuwa da riba ta kusa su ɗauka gina al'ummarsu da ilimi shine daidai su saka hannun jarinsu, su su gina jami'o'i ginin nata kenan su haɗa kansu da daktoci masu ilimi wani su gama karatu ba aikin yi a zo a buɗe a ci gaba da yadda ake secondary private yi ita ma university private shin ba za a karatun ba ne yanzu 'ya'ya nawa ake biya masu miliyoyin kudi a fitar da su su karatun wannan miliyoyin kudin ka biya miliyan goma ɗan ka yi karatu to ka zo ka biya miliyan biyar mana a university sun gida yi ka taimaka ma ƙasarka ya yi karatu a ƙasarka kuma an daɗa haɓaka al'ummanmu amma muna nan mun ƙi sai mun fake cewa a'a za a yi za a yi wai abokan zamanmu na can gefen sun yi nisa tun safi sun banmu ya kamata mu gane duk abin da ke jawo wannan galibi saka wanda bai dace ba a gurbi a ce shi zai riƙe wannan gurbi. ko kuma masu kuɗinmu su ƙi yadda da ƙaramar riba sun fi son babbar riba inda za a ce a yau za a zuba jarin gobe za a kwashe riba Allah ya sa mu gani wannan dai abin da nake so nuna mana kun ga shi Allah ya zaɓa kuma shi ya ba mulkin shi ya ba kuma duk wasu abin da yake fata a samu da mulki mai Allah ya ce وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نعم الله ملوك كيتي وقال لهم نبيهم annabin sai ya ce da su inna ayati mulkihi aya da alamar mulkinsa cewa shi sarki ne kuma Allah ya naɗa shi akan ku an yi a ce kuma tabutu wani akwatu ya zo maku fihi sakinatu min rabbikum wanda a cikinsa akwai natsuwa daga ubangijinku wanda take cikin wannan akwatin wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun kuma akwai wasu sauran tarkacen abinda Musa da iyalinsa suka bari wa alu Haruna da kuma a wato annabi Haruna da shi da iyalansa irin gugguɓin abin da suka bari na zamaninsu na annabta to akwai sa a cikin wannan akwatin Ta hamiluhul mala'ika mala'iku za su zo da shi suna ɗauke da shi In na fi zalika la’ayata lakum lallai a cikin wannan akwai aya a gare ku in kuntu mu'minin in kun kasance ku masu imani ne masu sakankancewa ne da abin da Allah ya tabbatar da shi wannan annabi wanda su bani isra'ila sun roƙi a turo masu wanda zai masu jagora an turo sannan sun ce ya zai zama shugaba a kansu ko to sai aka ce to ga wata alama nan wacce in kun ganta za ku daɗa natsuwa ku gamsu cewa shi ɗinnan naɗin Allah ne ba shi ya naɗa kansa da kansa ba abu ne karara da za ku gani shine sai Allah ya ce inna ayata mulkihi ayar mulkinsa alama ta cewa shi Allah ne ya naɗa shi an yi a ce kuma tabut wani akwati zai zo maku akwati kamar ya akwatu malaman tafsiri suke ta magana cewa wani akwati ne wasu ka ce na zinari wasu ka ce na haka dai sun ta wasa shi shi ma ƙarshe dai suka ce di isra'iliya ne kamar yadda shi kan shi ibn kasir da in ya kama magana karshe yana nuna cewa duka ruwaya ce ta ibn munabba wannan akwatu mala'iku za su zo da shi su ba za su ga mala'ikun ba amma za su ga ga na ya taho daga sama shu ya taho sai zo gaban wa faluta ko gaban gidansa ko kuma gabansa suna gani idan su fa kararraba wai maganar ka ce a ko a mafarki ba eh shine wani akwatu zai zo masa shi kuma akwatin a cikinsa akwai wani sauran abinda annabi Musa da Haruna suka bari wato a cikinsa shi ma abinda suka barin malaman tafsiri sun ci dogon bayani wasu suka ce akwai sandan Musa a ciki wasu suka ce akwai rawanin shi Haruna sannan akwai wato hadda ma karyayyen alluna na attaura a ciki ni dai maganganu ne wanda a dunkule dai Allah ya ce a cikinsa akwai wato baqiyatun ma taraka alu Musa wa alu Harun akwai wasu tarkacen abinda alu Musa da alu Haruna suka bari mun fahimta da kyau sai mai imani da wannan sandai ce a wannan allunan a tauran ne menene Allah ne masani an fahimta da kyau amma dai wannan akwati zai zo masu Allah ya ce kuma fihi sakinatun akwai natsuwa a cikinsa ita kanta natsuwar sun ta sabani malaman tafsiri wasu ka ce me ake nufi da ita wannan natsuwa din amma dai a dunkule abin da nasoshi suka tabbatar shine natsuwa wacce ake samu yayin da aka gamu da abokan gaba ta alamu na cin nasara domin shi wannan akwatu bisa tarihi su bani isra'ila suna alfahari da shi ne duk lokacin da rikici ya haɗa su da wasunsu wannan akwatin shi shugaban yaƙin shi yake kawa ya aje gaban su isra'ilawa idan sai ga akwatin ya nuna masu to ga akwatin nan naku ne in kuka bari suka ci nasara za su kwace mana shi in kuma suka kwace kun kunya to saboda haka sai su ta bada kansu duk yadda za a kashe su a yi masu komai he sun tsaya har sun ci nasara sun kare wannan akwati nasu kun fahimta da kyau amma duk da wannan abu da suke wani lokaci kuma suka yi ta ba daidai ba Allah ya ɗauke wannan darajar tasu da komai har makiyansu suka zo suka kwace akwatin wasu na cewa su ne amalika suka zo suka kwace ya tafiye daɗe hannunsu sannan shine suke ta roƙon Allah cewa ya turo masu da wanda zai musu jagoranci su je su yaƙi don su kwato akwatin to shine sai aka ce alamar cewa shi wannan sarki ɗaluta shine dai kwamandan ku za ku ga wani akwati ya taho a cikinsa akwai natsuwa ma'ana za ku natsuwar ku za ta dawo ta yaƙi ko da zai haɗa ku da wasu ku za ku ci nasara a kansu sannan kuma da sauran wannan tarkace na alu musa da kuma alu harun kuna fahimta da kyau bayan wannan in muka duba dai shi sunan shi ɗaluta shi kuma annabin zamaninsa da muka ji saɓani su ce shamun shamwil wane ne duk dai Allah ne masani to da suka ga wannan akwatiya ya taho gashi ƙarara to daga nan sai suka sallama sai suka mika wuya suka yadda da sarautar shi ɗalute zama jagora a gare su kuma suka yadda da wannan annabi nasu abin da yake gaya masu da abin da suka nemi ya roƙi Allah ya roƙa ya ba su ni daga nan suka yadda suka mika wuya shine Allah ke cewa inna fi zalika la ayatan lakum lallai a cikin wannan abu da aka yi maku na a turo maku da shi ɗaluta sannan har ku nuna ba ku yadda ba a zo da wani akwatin da kuka daɗe kumfit da rai da shi ya taho ya zo gaban ku gan shi a bashi aya ce a gare ku wacce take ala sidiki wato wacce take nuna gaskiya shi annabin su wanda ya ba su wannan labarin abin da ya zo musu da shi da kuma gaskiyar abin da ya umarce su da shi cewa su yi da'a ga shi ɗal'uta ɗin in kuntu muminina in kun kasance ku masu imani ne da ranar lahira ranar da take ita ce ranar bayani na gaba ke ɗaya an fahimta da kyau mu je mai karashin ƙisar. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نعم الله ملوكك يتي فلما فصل طالوت بالجنود yayin da ɗaluta ya fita da runduna tunda sun imani sun mika wuya yayin da ya fita da su ƙala sai ce inna allaha inna allaha mubtalikum bi lalle Allah zai jarabce ku da wata ƙorama wani rafi wata ƙorama da za ku tsallaka ta da ruwa a cikinta to zai jarabce ku man shariba minhu duk wanda ya sha daga ruwan wannan ƙoramar falaisa minni to ba shi tare da ni ba zai iya bi na ya je yaƙi ba man lam ya amhu wanda kuma bai sha ba ya danna kishin sai haƙura fa innahu minni to lallai wannan yana tare da ni illa man ihtarafa ghurfatan bi yadihi sai wanda ya ɗan kamfata kamface da hannunsa wannan babu laifi wanda ya ɗan kamfata gurfatan ko garfatan duk kira'o'i ne tabbatattu kuma duk ma'anar abin ɗaya ne e illa man tarafa gurfatan ko illa man tarafa garfatan biyadihi sai wanda ya kamfata kamface ɗaya da hannunsa wannan babu laifi fa sharibu minhu illa qalilan minhu suna zuwa aka gangaro wannan ruwa wa sharibu minhu sai suka dinga kwankwada daga gare shi illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su su ne ba su sha ba falamma jawazahu huwa yayin da ya tsallake wannan kogi shi wato ɗaluta kenan wallazina ko wato wallazina amanu ma da wanda suka yi imani tare da shi wanda suka yi haƙuri kenan Kalu sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi wadancan da suka sha ruwa suka kyankyama ciki ya nauyi harkar soja ai ba a san jiki ya nauyi daga jiki an koshi ba he bacci ba to suna shan ruwa suka kyankyama sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi yau fa ba mu da ikon mu iya tinkarar shi jaluta da kuma rundunarsa shi yanzu wanda suke tare da shi kwamandan sunan sa su kuma wancan kafirai da za a je a yaƙa sunan kwamandan su jaluta to da kan suka yanke ma kansu hukunci dama shugaban su ɗaluta ya ce duk wanda ya sha ba shi tare da ni wanda ya haƙura yana tare da ni suna gangarowa al'amari na soja ana son a sami horo ana so a sami mai training yadda duk wahala za a iya shanta a shallake a jure shi yasa tsari na soja a musulunci cewa ai training ɗanka ka saba da wahala yadda idan wahalar ta zo za jure mata wannan abu ne mai asali mai tushe domin gashi mun ji aka ce za ma za a jarabce su da wani korama me jarabta kaga abu kana so kuma ce a'a ba rayuwar ma da haka take bane ne <laughs> bambancin mu da mala'iku yanzu me yasa ake ta gumurzu tsakaninmu da mala'iku su ba ruwansu ba su ci ba su sha ba su jin yunwa ba su bacci ba sa gajiya ba su aure ba su duk wannan abuwa na sha'awa da suke sa ko ka gaji ko kai sha'awar kowa ba su da shi yasa suke yin da'a kai tsaye kai kuwa aka ce ka yi da'a kar kaza ka yi kaza kar kaza ka yi kaza ko تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء hayata. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wannan shi ake masa anan. nan za ku tafi amma za a jarabce ku da wani kogi waye zai ci jarrabawa waye ba zai ci ba sai ga shi mafi yawansu sun kwankwaɗi ruwa su da kan suka yanke hukuncin cewa Laɗa ɗaƙata lana liyau ma bijalu ta wa junudi qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah waɗannan da suke tabbatar azzannu anan ma'anarta al shine Qur'ani shi yasa iya larabcin ka ba zai iya fassara maka Qur'ani ba sai ka koma ka ga malaman tafsiri me suka ce qala allazina yadhunnuna waɗannan da suke da yaqini annahum mulaqu Allah cewa za su haɗu da Allah suna da sun yarda da tashin kiyama da sakamakonta su kam sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah wato sai suka ce ai da yawa wato kam anan tana nufin kasiran kina da yawa jama'a wacce take ‘yan kaɗan takan rinjaye jama'a mai yawa bi iznillah da iznin Allah ma'ana ba wani firgici sun tafi sun shallake kogi da su sun gansu ‘yan tsirari saura kuma sun kasa hayewa maimakon su razana su ce ba za mu iya yakin nan ba su ji tsoro sai suka ce ina kan min fi'atin kalilatin galabar fi'atan kasiratan bi iznillah ai da yawa yan rinduna ya kaɗan takan rinjayi rinduna mai yawa amma da izinin Allah kuna ganewa da kyau wallahu ma as lallai Allah yana tare da masu haƙuri dubi dan Allah yadda ake bayanin Qur'ani shi yasa kafiran nan ba sa so mu karanta Qur'ani eh, in za ku karanta shi ku gane ku fahimta ku aiki da shi sai an gama komai na ciki tsarin yakin ne tsarin zamantakewan ne tsarin neman na kai ne tsarin auratai duk abin da ka sani yana cikin alkur'ani Allah ya yi bayaninsa manzo ya ƙara sharhi cikin hadisansa shi yasa ake so a raba mu da su wai karanta su karanta wai maganar shekarun jiya ce da shekarun jiya waccan abinda ake so yau a karanta abin da yau ake yin shi a yau shi yasa duk abin da za a yanzu in ɓangaren addini ne so ake a sake mai wata kwaskwalima a sake masa wani salo a sake masa wani karatu yadda za a raba mutane da addinin su mala a komai gashi a ciki wanda har yau haka ne kullum in za ka yi magana yawa ka ce yuyu za ka gani to lallai za ka halaka ina aka fi yawa nan za ka zama to za ka sami halaka domin duniyar halakakkun su suka fi yawa cikin duniya kullum ne mana wannan misali ku dubi yawan kafiran duniya ku dubi yawan china ita tafi ko ina yawa a duniya amma yawan su suwaye ne kafirai ne ka dubi rasha ka dubi kasashen nan na turawa mu ma nan afirkan ka duba sannan a musuluncin ka dawo ka ga musuluncin na gaskiya da na munafunci to kullum sai ka ce yawa za ka kalla ka bi ina ruwanka da yawa ina maganar gaskiya take kawai ka bi ta kullum maganar gaskiya ake so ina take ka bi kar ka rudi da yawa domin inda yawa yake zai zama ba daidai ba shi yasa ibn kasir da ya ɗauko maganar nan cewa waɗanda suka taho sojojin na wasu ce sun kai su wato ainihin dubu tamanin baya kawo maganar ya ce wannan magana waƙi'i anya zai tabbatar da ita domin inda dai za a je a yaƙin nan shine falasɗin falasɗin kuma girmanta ba za ta ma iya ɗaukar sojoji dubu tamanin ba shi yasa aka ce dai sun taho wasu ce dubu arba'in dubu saba'in dubu kaza duk wannan ba shi ake so ba sun taho dai da yawansu a wannan yawan nasu su ma masu yawan ba su tsallake ba sai 'yan kaɗan suka tsallake Shi ne akwai wato wani asar na albara bin azib Allah ya kara masa yarda yake cewa kunna na tahaddasu anna sahaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kanu yawma badarin fala sumi'atin wa bid'ata ashar ala ala iddati ko ala iddati ashabi taluta allazina jawazu ma'ahu nahar yace mun kasance muna tattaunawa dangane da wato sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ranar badar wanda suka fita yakin badar adadin su su nawa ne gaba ɗayansu su ɗari uku ne da goma sha ɗari uku ne da goma sha ya ce shi ya sa sai muke ganin kamar adadinsu ya yi daidai da rindinan nan ta ɗaluta da ya iya tsallake kogi da shi suka je suka iya fuskantar jaluta kuma suka karya shi ina jin bakumci magana bara ba bara bin azim sahabi ne na manzo yake cewa musa bai muna tattaunawa ƙanƙantar wanda suka yi yakin badar yana daidai da irin ƙanƙantar mutanen ɗaluta kina ana so a nuna maka kullum a musulunci ba magana yawa ake ba maganar nasara duk sanda za ka ce wai sai an tara makamai irin na arna sai an yawa irin sannan za a iya yaƙi za a iya fuskantar su ko za a tabbatar da musulunci ko za a yi da'awa wannan kuskure ne tarihin musulunci ba haka ya nuna ba yaƙin badar gashi mutane ne kaɗan uhudu ma da aka fita za a tafi abdullahi bin ubay bin salul ya ƙulle-ƙulle sai da ya dawo da kusan kashi ɗaya bisa uku ya ruɗe su basu je uhudun ba ko ba haka kai bane ashe ka ga ba magana ne na yawa ba magana ne na imani kamar yadda can muka ji waɗannan da suka yi imani allazina yazunnuna annahum mulaqu mulaqullah sai imani za su gamu da Allah magana ne na imani da Allah za a gamu da Allah yanzu dai abin da ke damu al'umma mu nan karancin imani da tashin kiyama da ranar lahira da ni'imar da za a samu ta aljanna ko kuma azabar da za a samu ga wanda suka ban mu Allah shine yake karanci yasa yake ta tabargazar da ake yi shi yasa kullum muke jaddada wato kalmar tauhidi da imani a cikin zukatanmu ko muke daɗa kiran yan uwa cewa shine ƙashin baya duk wata nasara da ba za ta ciwu ba ba za ta samu wallahi sai da imani kaga can haka Allah ya tantance wancan su zaton su suka yi suka karya ba za su iya yaƙi ba amma wanda suke da imani suke da yaƙini su suka je suka yaƙin kamar yadda za mu ji a ayoyi na gaba yanzu insha Allahu me Allah ya ce ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين نعم الله ملوك كيتي ولما برزوا لجالوت وجنوده yayin da aka yi mubaraza shine fito na fito ga rundunar muminai ga ta kafirai ana fuskantar juna shine Allah ya ce walamma barazu lijaluta wa junudi wannan runduna ta daluta yayin da suka bayyana ga su gaban runduna ta jaluta da shi da rundunarsa ƙalu sai su waɗannan wato al'umma ta ɗaluta sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afirka alaina sabaran ka kwarara mana haƙuri a cikin zukatanmu wasabbir a ƙadamana sannan ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal ƙomil kafire ka taimake mu akan mutane kafirai fa hazamuhum bi iznillah daga nan ko suka ainihin karya su suka tarwatsa su da izinin Allah wa qatala Dawud Jaluta annabi Dawud alaihi salam ya kashe Jaluta nan take wa atahu Allahul mulka wal hikma daga nan Allah ya baiwa shi annabi Dawuda mulki sannan ya bashi hikima ita ce annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi abinda Allah ya so walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kuɗewar da Allah yakan yi wa mutane ta wato wasu sashin mutanen ba ya sa wasu mutane su tunkuɗe bannar wasu ɓangare na mutane ba dan haka da Allah yake ba lafasadatil ardu ai da ƙasa gaba ɗaya da ta ɓaci da ta lalace walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai lallai shi Allah ma'abucin falala ne a bisa halittu shi yasa da an fara barna za a ragargaza ƙasa sai Allah ya kawo canji sai ka gaya kau da wannan barnar wato sashin mutane da sashin su kenan wannan falala ce ta ubangiji tilka lahi natluha alaik bil haqqi wannan ko waɗancanan ka ayoyi ne na Allah subhanahu na natluha alai. wato muke karanta su alaika a kanka ya kai muhammad bil haƙƙi da gaskiya an gangaro kinan kisa ta zo ƙarshe kalamin al mursalin lallai kai kana cikin manzanni to mu duba mu gani tsari na kullum maganar da muke cewa addu'a kaɗai ba ta yi sai an hada da aiki Haga haka ta fa bai zauna ba fa yadda ya tashi ya tafi aka gitse ruwa gabansu kogin nan na jordan da ya ƙetara ya tafi jordan wajen ya tafi zuwa falasɗin suka tafi suka tsallaka shi ga ruwa gare-gare suna so kuma aka ce ba za su sha ba suka tafi kuma suka tinkari shi jaluta ɗin sosai da fa aka je inda za a yi addu'a kun ga sai an yi aiki yake addu'a na jin ba ku ni ba baka shuka ba baka gyara ba kawai kana kwance a gida Allah ba ni abinci Allah ba ni masara ba ni shinkafa ba mu ganka a kadawa ba baka tafi can wajen wa take nan warawa wuraren da ake noma nan duk baka je ba kana zaune Allah ba ni ba ni shinkafa ba ni shinkafa kana ta zage zage shinkafa ta yi tsada kai baka tashi noma ba a'a haka kasuwa baka tafi kasuwa ba kana ta maganar Allah ya baka kuɗi ku duba dan Allah tsari na ubangiji sai da dukkan hanyoyi suka biyo su sannan wurin addu'a ta zo to daga nan fa ba ka cewa ka iya ka noma noman ka yake ka ce dole ma ka sami amfani Ba ku ka yi kasuwa ka iya kasuwanci sai ka ci ba a'a to kuma sai ka koma ga Allah su ma a nan da imaninsu da yaƙininsu da Allah zai taimake su ba su dogara da shi ba sai suka ce mai Alu suka ce rabbana ya ubangiji mu afrigh alaina sabara ka kwarara mana hakuri domin da hakuri ake cin nasara balle a wajen yaƙi inda za ka ga mutuwa inda za ka ga tashin hankali to rayuwar ma ga baki ɗayan ta yanwa sai da haƙuri sai ka yi haƙuri in an jarabce ka da rashin hakuri ba za ka ci nasara ba a dukkan rayuwarka sai ka hakura ka jure ilimi kake nema kuɗi kake nema wani kaza kake nema sai an sa maka haƙuri kuma ka haƙura <coughs> shi yasa a nan sai suka roƙi ubangiji abu na farko Allah ka ba mu haƙuri sannan wasabbit aqdamana ka wato ka tabbatar da digadigan duk wani gumurzu da wani kai kawo da za a yi Allah ka tabbatar da digadigan mu kar mu zame kar mu zame wanda zamiya har yau ga tana muna ta fama da ita sai dai mu ta addu'a Allah ka tsare mu ka tabbatar diga digan mu akan sunna akan tauhidi har zuwa ajali muna bukata wannan addu'a din saboda hanyoyi na zamar da kafafu na nan idan soja a fagen yaki zai juya baya ya laifi mu ma a yau a harkar sunan nan tana nan ana tafiya da kai ba sa ba sai ka juya baya ana tafiya da kai taimaka ma addini sai ka juya baya ka ce kai ka daina dama yi kake saboda wata manufa wannan duka saboda haka wa sabbit a kadamana ya Allah ka tabbatar da digadiganmu sannan sai suka ce wansurna alal qaumil kafiri ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ruba nan kafirai suka ce ba ta suka akan wasu mutane hasan yanzu ba a son faɗin kafirai ko wanda kuma ƙur'ani haka yake cike ka dubi ƙarshen bakara me haka cike da shi Eh? wansurna nan ma gashi nan suka ce wansurna alal omil kafirina Kafiri na haka Allah ya kira su kafirai haka za ka kira su ba su da wani suna in ba wannan ba duk wanda bai yadda da Allah ba da manzansa da Qur'ani kafiri ne kafiri ne ba shi da wani suna sama da wannan an ne da kyau wani magana ka ce wanda ba musulmi ba wanda baya kaza wannan dai wani ma ne na yan jaridu yan jaridu ne suke wannan amma a bangaren karatu shi yasa suke ta so wai Qur'ani a masa gyara a yi masa gyara wai waɗannan faɗin irin waɗannan suna kawo rashin zaman lafiya da musulmi da kafirai amma zuciya suke da musulmi da wanda ba musulmi ba to yanzu kai zaka cire wannan aya zaka canza ta daga yadda Allah ya sauka da ita zaka fasa faɗin na alal qawmil kafirina haka addu'a take haka zaka yi ta kuma Allah ka karba mana amin uwa da suka yi fa wannan addu'a sai Allah ya karba masu ba hazamuhum bi iznillah sai suka karya su suka rinjaye su da izinin Allah wa katala Dawudu Jaluta sai Dawudu ya kashe Jaluta to ku dubi kisan nan tunda muka faro kun ji labarin Dawuda malamin mu ma Jafar Allah ji kansa yake cewa wato shi gwarzo ba a jin sunan shi sai wurin gwarzantaka in tazo amma wanda yake ba shi mai surutu shine zai ta surutu ko ya ta magana inda ba a bukatar magana ga dawuda yana cikin wato soja ne soja ne a cikin rundunar ɗaluta ana ta tafiya da shi baka taɓa jin sunansa ba kwatsam sai gashi yanzu ya yi jarinta inda sunan shi fito haka ya kamata yan uwa yau Sojojin mu inda suka yi kokari sai a faɗi kokarin su kuma a ƙara masu lambar girma amma mu yawan an ƙara musu girman sai kuma sai a kashe su ba haka aka yi ba kwanan nan ba haka aka yi ba bawan Allah ya sami girma ya sami ɗaukaka sai suka kashe shi ya sunan shi saboda me rindina ce ga ta nan dai sai dai addu'a kawai kana tafiya tare da makinka a ka, amma a ka'ida wanne wani abu na jarunta ya ba mashi ake a gode masa sana ɗaga masa darajarsa kaga dawo daga nan sai ya sami promotion shi ya kashe babban kafirin shi jaluta ɗin wa katala dawudu jaluta a irin nan ne in babu ilimi na nahawu da yadda larabcin yake sai ka je kai kuskure ko malaman nan masu tafsiri a masallatai irin da da za bude qur'ani na tsaye kun yi sallah sai kuma a fara muku tafsiri sai ka ji ana kakkarya qur'ani malam Allah ya rufa asiri wa katala daudu jaluta sai Allah ya ce wa atahu Allahul mulka wal hikma daga nan nan take sai kuma Allah ya ba annabi dawu da mulki kuna fahimta ka ga promotion promotion ɗinsa kenan sannan kuma wal hikima ita ce nubuwa duk malaman tafsiri sun fassara hikima a nan kuma sai Allah ya ba shi annabta aka hada masa abu biyu ga mulki ga annabta amma yadda aka hada ma ɗansa Sulaiman shi ma ga mulki sannan ga annabta malaman tafsiri kamar malam yake cewa shine babban lokaci na su bani Isra'ila da ake kiran shi wato wani lokaci wanda yake al'ahadu zahabi lokacin da ya fi kowane daɗi a wurin su wani isra'il domin lokaci ne ga mulki ga kuma annabta annabi dawuda haka yayi annabi suleiman da ya zo bayansa shi ma haka yayi ga mulki ga kuma me annabta ko haka nan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da zamanin wannan khalifofin nasa mu ma haka Allah ya ba mu wannan annabi Allah ya ba shi wato manzanci da annabta sannan da kuma tafi da mulki ga baki daya zamana zamanin annabi ba a cewa shi zai ce ga fatawa sannan ga yadda zai hukunci can daban shine komai an fahimta da kyau wannan in san samu haka ake so wato mulki ya zama shugaba shine jagora a sallah shine jagora a kotu shine jagora a majalisa shine jagora wurin zartarwa kuna fahimta da kyau wannan haka ya kamata in ba a samu bane to sai a raba amma shugaba ko an raba yana mulki to lalle ya jawo masana addini kusa da shi dan su rika gaya masa hukuncin Allah dan kai je ba daidai ba kuna fahimta da kyau wannan lokaci haka ya faru Allah ya ba shi annabta shi annabi Dawuda kinan daga nan shine kuma ya zama annabi bayan wancan annabi da shine a zamaninsa aka samar da ɗaluta aka yi wannan mulki ɗin. sai Allah ya ce wa lamahu mimma ya sha Allah ya sanar da annabi dawo da abin da ya so wato na kun san Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa daga ciki akwai irin su wato san duro ƙira na silke Allah ya ba shi ƙarfe yadda ka san atafa auduga haka Allah ya ba annabi dawo da yake sarrafa karfe. za a ƙera silke za a ƙera abubuwa na yaƙi yadda diya ga dama haka Allah ya ba shi daga cikin abin da Allah ya ba shi shine magana da tsuntsaye yana tafiya yana magana da tsuntsaye duk inda ya so shi ma duka yana cikin abin da wato mimma wato allamahu wa allamahu mimma ya sha sai Allah malaukaki yake cewa laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dai ba dan Allah yake tunkuɗe sashin wasu mutane akan wasu ba la fasadatil arda kasa ƙasa ta lalace ina ga mu ma yanzu ai ganau ne ba jiyo ba ko ganau ne a zamanin mu an sami walaula da ullahi nasa lahum bi ba'din domin wata gwamnati ina jin da ta kawo yanzu iko na ubangiji kila da kai da ni da ba mu san inda muke ba yanzu da ba mu san inda muke ba a'a to za ka zauna an shigo an shigo masallaci an sa bom an je an je kasuwa an sa an je makaranta an sa an je gari an duk inda za ka je kuma dole he ka je kaga gaba ɗaya kai rayuwar ka ke so a tayar gaba ɗaya ana fa cikin wannan yanayin wai mutane har sun manta ba su godiya ga Allah har sun manta malam musamman mutanen mu na arewa ya kamata ka zama mai hankali duk ɗan shekara ashirin ya san wannan bala'in amma a cikin sewa ke yaudara ake ruɗa wasu sashin makiya addinin musulunci kafiran zalla wasu munafukan da sunan shi'anci duk ga suke ta kullakullan su kai kuma kana da awar musulunci kai ma kana nema ma mara musu ba wannan daf'ul lahin da Allah ya mana bamu gani ba yau da baka san inda kake ba wannan tafsirin kila da da baka yi shi ko da baka sauraren shi Allah ya tunkuɗe sharrin wasu mutane da wasu walaula daf'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil da kasa ta lalace da Najeriya yanzu ta tarwatse su ma su kansu kafirai su ma da kasar ta su ta tarwatse domin idan sun jefa yaƙi a Siriya ana ta yi ɗan gudun hijiran Siriya ba su yi masu yawa ba sun jefa yaƙi a Libya ana ce 'yan gudun hijirarsu ba su masu yawa ba da sun jefa shi a najeriya najeriya ta tarwatse afirka ta tarwatse da bodojinsu da ba su kullu ba su ma da ba a san inda suke ba a yau bala'i in ka tsokano shi to baka san inda zai tsaya ba kai da ka kulla bala'in kai ma sai ya shafe ka saboda haka ya yan uwa mu gode ma Allah mu rika fahimtar Qur'ani in muna karanta shi wannan ayoyi ba karamin wa'azi bane a gare mu wata ayar ma haka Allah ke cewa laula dafqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimas sawami' ko wa biya'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fi hasmullahi kathira a cikin suratul hajj wacce take fassara wannan aya din wato ka duba Allah haka yake bayanin sa ba dan sashin mutane Allah ke tunkuɗe sharrin wasu da wasu mutanen ba ba wai a a gaba ɗaya hatta wuraren ibada sai an ɓata wannan ba ma ba an sa su a coci ba an sa masallaci Lahudi masawame wa biya'un wa salawatun wa masaje ko duk da an rusa su wuraren da yake ambatan Allah duk sai ka ga kun rasa ina ma za ku tsugunna magana ka fita ka nemo har ka ce abin da tsada a'a ka rasa ai da ma bata taso ba ya ƴan uwa mu gode ma Allah wannan nema da Allah ya mana karshe <clears throat> Allah yake cewa wato ainihin walakin Allah zo fadlin alal alamin lallai Allah ma abuci sai dai lallai shi Allah ma'abucin falala ne a bisa halittunsa falala mai yawa wanda da dama ba mu ganewa yanzu gashi muna cikin falalar mutane hankalinsu ya dawo jikinsu masu noma suna ta yi masu kiwo suna yi masu kasuwa sun koma abubuwa suna ta gyaruwa amma wasu ba su gane wannan ba ko ya kamata mu gane tilka ayatullahi na tuluha alaika bilhaq nan ka ayoyi ne na Allah muke karanta maka su muke kasanta maka su kuma da gaskiya haka suke wa kalamin al mursalin kuma lallai kai kana daga cikin manzanni wannan an ce manzo sallallahu alaihi kalamin al mursalin malamai suka ce an faɗi magana da tauhidi ga inna ita kanta kafin din ga lamun lamul kasani ko wa kalamin al mursalina Allah zai ce ko anta minal mursalina shikenan amma sai aka ce wa innaka lallai tabbas kai wallahi kana cikin manzanni malaman tafsiri suka ce raddi ne ga wanda suke ce ma annabi lasta mursala wai kai ba manzo bane sa, haka wasu ke gaya masa ake masa raddi cewa manzo ne dan ga wasu labarai wanda ba ku san su ba ya zo da su kuma na gaskiya abin da ya faru zamanin annabi musa annabi harun annabi wato ainihin Dawud da sauran annabawa duk gaibi ne ba mu sani ba ta hanyar manzo aka labarta mana su ashe lallai annabi yana daga cikin manzanni shi zo mana da dukkan alkhairi Allah mun gode maka na ga nuna man lokaci ina jin kila nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta to a yan wannan fata ba su manta ba ko jiya muka ce yau kowa zo da wani abu a jihun shi ko na ji abin da muka yi kenan to ni ma bari in duba ga jihuna ganawa sai a zaga kowa abin da Allah ya hore mashi mun san akwai matasa wanda ba su da aikin yi amma suna da zuciya wasu sukan yi dako

yiwuwa ga da bayan ya sa wani in ranar da za ka nisa to na lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, wannan labari ba shi da daɗi bai da daɗi domin ko ba masallaci ba cikin gidaje na unguwanni na kwana da kamata ka rawa mutane ba wato ka girgita su a sa wani abu da in an ji za a firgita to balle kuma wurin da ake sallah yayin da ake karanta qur'ani ake tirawihi ake sallah a ce nan za ka zo da rawa a mutane ka buga na kawo don ka birgita su wannan gaskiya bai dace da ɗabi'a ta 'ya'yan musulmi ba ya kamata iyaye su ɗau mataki na jan hankalin 'ya'yansu in kuma daga wasu unguwanni suke tsallakowa su zo to lallai sai a sa ido a kama su ba daidai ba ne wannan babban kuskure ne ko a cikin unguwanni ka jefa abu wani firgita ya ce allah ya isa to allah ba sai fa ya isa ɗin domin an zalunce shi ita kuma addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da allah to balle bayan allah da suke sallah a ce har da mata da suke da raunin zuciya wata macen ta ji wannan tana da juna biyu zai iya ballewa ce bai to dai ya zama ta sababin ka baba kirista bane zai zo ya sa wannan na kawo ɗayanmu ne a cikin mu suke lalacewa ta kai irin wannan gaskiya mu ji tsoron Allah mu gyara abu ne da za mu yi kuka da hawayenmu a ce muna cikin wani yanayi da da dattijan kwaya ɗaya unguwa ya isa ya faɗi ya isa ya tsawatar a yawa ce lalacewa ta kai ba mu da dattawa <clears throat> ‘ya'yanmu sun lalace su ta jawo mana bala'i domin bala'i ne wannan bala'i ne wanda biya birgitan nan ko bai ce Allah ya isa ba sai Allah ya isa kan. domin annabi ya hana tarwi'i firgita wani ka yi abin da duk zaka firgita wani ko ya yake haramun ne a shara musulunci yasa annabi ya hana ka nuna wani da wuka ka nuna shi da abu mai tsini ka daga makami akan shi duk annabi ya hana wannan da nasoshin alqur'ani mun karanta na na hadisi to ina ga kuma ka buga wani abu da wani in ya ji zai zaton wani makami ne kaga wannan kuskure ne kuma a cikin watan da ake so a koma ga Allah a ƙara aikin alheri a ƙara aikin lada a cikin shi ne wasu daga cikin 'ya'yanmu kuma su kuma za su balle su ja ma kansu bala'i domin wannan addu'a ba za ta faɗi ba manza yaran da yake wannan ba na jin zai ga da kyau wannan rayuwa yau mai wahala Ka ma yi da kyau din ya ka kare da ita balle ka cutar da al'umma sun ce Allah ya isa ka yi makanka wato fada da kanka wannan rayuwa tana da haɗarin gaske ka bi Allah ka bi manzo ka bar yan uwa al'umma musulma ka cutar da su baya ka kare balle kuma a ce ka zo kana cutar da bayan Allah karara kuma a ɗakin Allah a masallaci da mata dan Allah a ɗau mataki na gaugawa na hana waɗannan yara in iyayensu sun san su ja musu kunne su kuma yan agaji su kokari wajen sa ido in kuma an kama ɗin sai a haɗa su da hukuma Allah ya sa su gyara Allah ya gyara zukatan matasanmu Allah ya gyara zukatan iyayen kullum mu rika fahimta idu ta larura ta zo kan mu fa za ta dawo ya je jangolo abin da ya jangolo kai ma zai shafe ka yawa kira ka ana azumin nan ka je kotu ko ka je police station ga babu daɗi kamata ya ɗanka a gan shi wurin karatun addini a gan shi wurin aiki alheri wurin da ake raba abinci na buɗe baki a gan shi a wurin amma ya zama shine zai zo wani abu na shari wani abu ne da ya kamata mai kuka da hawayenmu lalacewa ta wuce da inda take Allah ya tsare Allah ta to ai shi azumi ya riga ga mana ka'ida shi man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance bai da lafiya ko yana kan tafiya kenan ya sha ya kirga kwanakin da ya sha ya rama an gama azumi kenan shi zai kalli kan shi wannan tafiya ya daga inda yake zuwa wani wuri tafiya ce ta halatta masa san shan azumi sannan kuma cewa wai in ya je can kwanakin ne zai aje ai tafiya aka ce yau daga nan ka tafi lagos ko kaduna ai a tafiyar ka ce zuwa kaduna za ka sha azumi da ka isa kaduna kuma ba za ka ci gaba da yin azumi ba haka ake nufi ba haka ake nufi ba kai ma daga garin da ka tashi za ka tafi garin da za ka ji in ya yi nisan da za a sha ruwa shi kenan sai ka sha in ka isa gari kuma ka ci gaba da azumin ka abin da ake nufi kenan akwai na duba akwai magana na farsafi da baridi da mil da kilomita wanda ake ta abin nan yaya lissafin su yake da kuma nawa ne in mutum ya tafiyar zai iya shan azumi ko kuma zai iya kasaru wanda malamai suke ta saɓani na kwafo mana wani lokacin mun sami lokaci ma ɗan karanta mu ji amma dai abin da ake magana duk tafiya da ta amsa sunan tafiya ita ke makasar kuma ita ke shamu ruwa in ana azumi wallahi ba'ala. to a da fata abinda aka tara na za a gaya mana ko ba lissafa ba to suna lissafa sai mu jira su lissafa don mu ji kokarin da kuka yi a yi addu'a ta fatan ko abin ya ba Allah ya sa masu albizani saboda ku yi haƙuri aikin musulunci ba zai ba sai da kuɗi ba zai yiwu ba komai sai da kuɗi in babu kuɗin nan ba zai yiwu ba kuma wannan ƙa'ida ce tun zamanin farko har yau har gobe kuma bara da muke cewa bara dole ne mu yi bara tunda ba mu da wani asusu da yake safan sanadin wannan ayyuka din amma bara da duk za a yi ta dan ai aikin Allah ba bara ce mummuna ba bara wacce ake ta yi ta gidan yara su lalace ba su neman na kansu ita ce muke cewa bata dace ba muke so mu kakkabe ta daga cikin zukatan 'ya'yanmu wanda al'umma mu za mu farin ciki mu ji daɗi yadda sauran al'ummomi na ƙasashe suke ciki in wasu shigo ƙasar tamu su yi sha'awa ba yadda mutum ya shigo zai ga abin bakin ciki ba da abin damuwa akwai tambaya nan kafin su gama ta na'am eh? Eh? na'am eh. Hmm. Eh, to ai bai kamata a ce a rika samun abin nan ba wato ba shi yake cewa ba ya ce yi wata ce karkai bai kamata a sami wannan ba kafin a zo kan sai ya koma ga iyayen me yasa su suke ma ɗansa haka suke ɗaya ce ka yi ɗaya ce ka kai bai kamata ba ya kamata in dai abin da uba ya ce a yi mai kyau ne to bai kamata uwa ta ce maɗanta ka kai ba abin da uwa ta ce maɗanta ka yi in mai kyau ne bai kamata shi uban ya ce kai ba saboda ɗa dukkan suna da haƙƙi na biyayya a kan shi ya bi uwa ya bi uba ko da aka ce ita take da girman haƙƙi haka ne amma ba a ce idan ta yi umarni na uban idan uba ya umarni a yi kaza ita ta ce kar a yi ba shi kuma dan ya kalli na uwar ya bar na uba a wannan wurin umarnin za a kalla da maslaha da ke ciki shi zai kalla shi dan ya bi umarnin da ya dace sannan kuma su gyara tsakanin su su uwa da uban su daina saka ɗansu cikin damuwa Allah na na'am tambaya ta cikin abin nan na'am ka ɗaga sauti sauransu eh yana eh. eh, tambaya wai irin kasashen da suke fama da yanayi na lokacin dare zai daɗe ya ɗau nisa nan kuma ita ma ranar haka ta ɗau watanni ya za su yi wajen azumi na ramadan ya zo malamai ta suka kiyasi za su yi na awoyi kawai sai su rika shan ruwa ko da eh, awa nawa ne yanzu kai gage daga azumin ka zuwa faduwar rana sai su dau matsakaici sai su dauka shi kenan sai su yi azumin su sai kuma su sha ruwan su tunda kullun rana ce za a wata shida ana cikin rana kuma ga shi ramadan ya zo to sai su dau wannan sai su yi azumin su wallahi ala ganin wata eh to tabin nan za su yi amfani da da na na na makwabtan su za a ci eh, insha Allah na to to ko ba zai to a faɗi wanda suka samu to masha Allah to yan wala saka muku da alkhairi abinda suka kirga sun ci an sami dubu hamsin da wani abu muna fata Allah ya sa musu albarka abubuwan da duk za a saya sai su sau kuma su gaya mana mun so kaza mun so kaza a cikin kuɗinku kaza kuma ya rage za a rika shan mai ana zuwa wurin ɗaukar karatu ko na ji haka za su saboda goyon sun ce mu bayar sai mu bayar eh Allah ya saka musu alheri kuma da kuka bayar Allah ya samu kowa a mizanin shi Allah ya karba mana sadakokin mu Allah ka sa mana a mizanin alheri da to dubu sittin da bakwai ko gaba daya Allah ya sa musu albarka a wannan wata da muke ciki alkhairin da Allah kake saukawa Allah ka sa da mu rahama da gafara da jin kai duka Allah ka sa da mu duk abin da ake sakawa na alheri Allah ka hada da mu matasanmu Allah ka ba su abin yi Allah ka ba su haƙuri da juriya ka ba su neman na kansu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka kare mu da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu malam ga takardar ka